fatan yan uwa suna cikin koshin lafiya to muna yi muku fatan alkhairi barka da wannan rana ta alhamis insha allahu yan uwa muna ɗauke da sirri na farin jini muke ɗauke da shi a yau kenan in aka ce maka farin jini to ka san me muke so mu faɗa za ka ga kana da farin jini a idan al'umma a gurin al'umma ko ina ka shiga za ka ga ana son ka da makamancin haka ka ga kai ɗin dai ka rasa iya akai duk mutane suna son ka ne to wannan kaɗan kenan daga cikin farin jini za ka ga ka yi farin jini a cikin mutane ko me ka faɗa to sai ka ga ana amfani da ka? to duk cikin farin jini ne to shi sa muka ga ya kamata mu kawo muku wannan sirri yan uwa za ku ji daɗin shi da gaske sirri na wato ainihin farin jini to da yake sirrika biyu muka kawo muku a haɗe to yanzu za mu faɗa muku na farin jini tukunna sai mu faɗa muku ɗayan kenan na ƙarshe to yan uwa sai a ji da kyau a ji wato ainihin yanda za mu faɗa insha Allahu To ‘yan uwa kamar yadda muke faɗa a kullum idan ya kasance zuwanka ne gidan nan wannan na Asraru TV NG to ahlan wa sahlan muna maka barka da zuwa wannan gida da um, kar manta da ka daure ka danna mana wannan alama um, wato ainihin ta subscribe wannan alama ta ja um, ka danna ƙararrawa all kenan da zarar mun ɗora sabon sirri insha Allahu zai wato ainihin faɗo maka wayanka ka tura ‘yan uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri yana da matukar amfani baki ɗaya mu insha Allah wanda ya kasance kuma tsoho ne a gidan nan to muna maka wanda ya kasance ma'ana ya daɗe a gidan nan to muna maka barka da wannan rana to insha Allahu wannan kenan wanda ya kasance yana da buƙatar ya kasance yana da farin jini a idon al'umma to ka ji da kyau ki ji da kyau ga abin da za ki yi ga abin da za ka yi ga abin da za ku yi kenan a cikin wannan sirri to alhamdulillah sai muka duba muka gani a daren juma'a ake yi kenan ranar alhamis kenan to alhamdulillah sai muka ga yanzu muna cikin ranar kenan duk wanda kaga ya ji wannan sirri a yau to zai iya tashi a daren juma'a kenan zai iya tashi da shi wannan sirri kenan eh a daren juma'a to zai iya tashi da wannan sirri ranar alhamis to amma daren juma'a to za ka iya tashi da wannan sirri ana so wato ainihin dan uwa ko ke mace ko namiji wanda yake bukatan farin jini ana so mutum ya sami idan safiya ya yi to ana so ka sami waina farar waina waina fara e ita ake so a samu kar ka samu manya-manya akwai wacce zaka ga ana yi 'yan ƙananu 'yan wacce ma bai fi yara su ci ta ba amma in ka sai manya akwai matsala ne za mu faɗa muku abin nisa muka ce kar ku sai manya saboda ita wayannan ana so ka cinye ta ne take lokaci guda ana so ka cinye ta ne take lokaci guda to kuma kaga in ka sai manya manya kaga in ka ci biyu zuwa biyar ma za ka ƙoshi to kuma wayannan guda ashirin ake so a siya guda ashirin ƙwara ashirin ɗai ɗai ɗai har guda ashirin ake so ka samu idan ka samu sai ka zo da ita to a kowace waina ana so ka rubuta mata ya adalu ya adalu ya adalu a jikinta ana so ka rubuta mata a jikinta ya adalu ake so ka rubuta a jikinta idan ka gama rubutawa a jikinta kowace guda ɗaya za ka rubuta mata haka idan ka gama rubutawa duka to ɗan uwa ana so ka cinye wainan nan duka a take a lokaci ɗaya shi sa muka ce muku kar ka siyo manya ka siyo ƙananu dai haka yauwa za ka samu tawadar da kare haka da alƙalaminka sai ka rubuta ka rubuta mata idan ka gama rubutawa to sai ka cinye a lokacin insha Allah wannan kenan idan ka gama cinyewa wannan na rana ɗaya ne ba za ka ƙara ba ana so ka yi ne a rayuwarka sau ɗaya Idan kai shi kenan an gama. Ɗan uwa, 'yar uwa ki sa ido ki gani yadda yanda zaki kwarjini a idon al'umma insha Allahu. Wannan kenan shi na farin jini. To na ƙarshe kuma shi ne na kwarjini shi ma a idon al'umma. Ka kasance kana da kwarjini a idan al'umma da ka tunkaro gurin mutane. Gashi yadda za ka ga ana tsoron ka ne. To yanayin kwarjininka ne ya sa haka. ka shi ne ya sa musu haka. Duk abin da ka faɗa sai ka ga za a yi shi. kuma mutum ko da ce kana tsoron zuwa wani guri to ka tashi ka je gurin nan insha Allahu babu abin da zai same ka ka je ka dawo babu abin da zai same ka ko ki je ki dawo insha Allahu babu abin da zai samu mutum kwarjini kenan shi kuma wannan yadda ake haɗa shi shine kamar haka am da yake shi wato ainihin shi wannan sirri mace mace ita ma za ta iya yi mace ita ma za ta iya yi to shi ma namiji zai iya yi eh idan mace ne to zai mata sauki kwarai da gaske amma namiji ne zai mata ba, zai mishi wahala gaskiya saboda ba lallai ya samu ba amma dai ban sani ba abin da ake so a samu shine ana so a samu macen mace wacce ta kasance mace wacce ta kasance am ma'ana shekaranta ɗaya misali amarya haka wacce ta kasance ba ta haihu ba to lokacin da ta haihu to a ce ta samu ɗa namiji to wannan ɗa namijin da ta samu to ana so in dai wacce ta haifi ɗa namiji farkon haihuwa mace wacce ta kasance farkon haihuwa ce kuma haihuwarta ta farko ta haifi ɗa namiji to ita ake so in in ka samu to falillahi alhamd in kuma baka samu ba gaskiya ina ganin zai yi muku ya kuma za kenan amma mata ne to su da kansu za su yi amfani da hakan da damansu kai idan namiji ne to wato ainihin za iya za ka je ta tatsa maka wannan abin da take shayin da ɗanta kenan ta tatsa maka shi ta tatsa maka maman da ake bawa yaron kenan idan aka tatsa aka ɗan zuba maka a cikin wani abu ka ɗan bata abin sadaka in za ka samu kenan shi sa nake ganin zai yi ya kwarai da gaske amma wasu za su iya samu sosai ma'ana abin da yaron yake sha kenan jinjirin abin da yake sha to shi ake so wato ainihin a tatsawa yaron a tatsawa mutum kenan to wannan abin da aka tatsa maka sai ka nonon kenan shi ake so wani ba zai gane abin da nake nufi ba eh, nonon da ake shayar da yaro yaron idan ya kasance namiji ne to shi za ka je ta tatsa maka kaɗan ba ta abin sadaka to sai ka zo da shi idan ka zo da shi gida sai ka samu wato ainihin um, takarda idan ka samu takarda ana so a jikin wannan takardar a jikin wannan takardar ana so farar takarda amma ana so ka rubuta da wannan farar da wannan nonon nan za ka dinga dangwalawa da ta kamar tawwada kamar da shi kamar tawwada da shi zaka dinga yin rubutu zaka rubuta um, min sharri ma kalak min sharri ma kalak min sharri ma kalak za dinga rubutawa a jiki kafa dubu uku da ɗari uku da talatin da uku za ka dinga rubuta dubu uku da ɗari uku da talatin da uku za ka rubuta shi a jikin wannan takardar kenan gaba da baya idan ka yi takarda ɗaya ya cinye um, kenan ya yi wannan ya kasance babu wuri to sai ka ƙare a jikin wata takardar har ka gama idan ka gama sai ka haɗe su guri ɗaya idan ka haɗe su guri ɗaya to shi kenan sai ka yi layar su idan ya kasance za ka je wani guri wanda ka kasance kana jin tsoro ko kuma za ka fita a gida kawai ka ɗaura a barka malam za ka ga jini a idan al'umma to shi ta na ce zai yi wuya a ɓangaren namiji amma ɓangaren mace gaskiya wannan zai zama mata sauki ita da kanta za ta tatsi abinta ya kasance ta yi ma ba tare da kowa ya sani ba amma shi namiji ina ganin zai mishi wahala kwarai da gaske sai dai idan matarka ce kuma haka to wannan zai maka sauƙi amma in ba matarka ba ce gaskiya zai wuya ka samu hakan shine ita da kanta ba ta iya wata za ta ji tsoron ma bayarwar haka ta yi kamar ko za a yi mata wani abu ne <laughs> kasan mata ne to insha Allah wannan shine sirrin da muka kawo muku a yau sai kuma ku jira mu a kuma sirri da za mu kawo muku nan gaba wasalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu Mun gode sosai sai an